لا تجبي الدنيا فقلت لحق سريعه ina ganin anya gobe ba suna su ta gudun nan ba wala ma safa inda ilahi wala ما زلت خادعتي ببرء خلب ولو انفدنت لمن خدعت لذاتي قالت أغرك من جناحك طوله وكعمده قد قص في عشراتي والله ما في الأرض موضع راحة إلا وقد نسبت عليه شباكي إذ كيف شئت فأنت فيها واقع آن بها لا يرتجى لفكاكي من كان يسرع قرنه في معرك فعليه سرأته بغير إراتي ما أعرف الأرض الثقيلة ولا القناع <clears throat> ولقد بطشت بالسلاح الشاتي كم ذي دم أصرته بعلينه ولكم فتكت بأفسك الفتاتي فأعجبتها متعجب من قدرها أجزيت بالوجداء من أحواتي لأجلت عيني في بنيك فكلهم أسراك أو جرهاك أو سرعاك لو قاردوك على صنيئك فيهم طمست عقولهم ونور قلوبهم wannan manzuma shine abu ishaq al-irbiri wanda muka karanta masu manzanan manzuma fitaiya ta futtu fu'adak al-ayyamu hatta shi wannan manzuma yace man laysa bil baki duk mutumin da bai zamanto mai yin kuka ba walal mutabaki ko mai kokarin kirkirar kukan liƙabihi saboda munin ma abinda da ya asiri zo masa nan gaba falaisa bi zakin wannan mutumin ba mai kaifin hankali ba ne ko falaisa bi zakin wannan mutumin ba mai tsarki ba ne amma akan yi fassara ne da ƙarina ana ganiya da haka albaki shine kuka attabaki kuma ƙirƙirar kuka shi yasa garin annabi lutu da Allah ya ma wannan azabar annabi ya ce in ka zo wucewa garin kai kuka in ma kukan ba zai baka kirkiri kukan ana ganewa ya ce na dadbiyar duniya duniya ta kira ne kultu sai na ce laha da ita duniyan iksiri ki takaita kiran da kike mu ma udda malam yace ba a lissafa mallab ba ki duk wanda ya karba kiran ki ba fil a cikin masu kaifin hankali ولما صفى عند الإله ولادنا منه مرء صافات أو دانات ولما صفى والله دا بي تركك با أنغاني تسيا داو منه أقول الله شيء ولما صفى دا بي تركك با وانيني امرؤ mutum inda ilahi a gurin Allah wala da na da bai kusa ba minhu daga kiran da kike misa wato safa ki wanda ya tsarkake ki auda na ki koyi kusa da ke mazilti baki gushe baki duniya khadi a kina mai yaudara ta bi barkin da walƙiya kullabin wanda yake ɗaukar hankali kamar yadda ibnu durabi yake ta barku sahadu kullabin an gane walƙiya kullab kuma mai ɗaukan hankali walawun ta daitu da a ce na shiryu laman khada'atu da ban yaudaru ba ne zafi ga wannan kiran da kike yi. qalat duniya sai ta ce a garraka ya ruɗe ka tsuluhu tsawon kiran da nake maka min janahika saboda karkatar da kai zuwa ga kiran an gane wa in janahu li salmiku fajjanaha laha wa tawakkal ala Allah haka akan ce janaha da ma'anan malawan qada idan ya karkata ya jawo zuwa ga abu an gane wa an bihi kai ka ce shi mutumin da ya rudu da wannan kiran da duniya take masa kada kussa an riga an yanke shi fi a sharaki daga tarkon da na kafa masa an gane a sharaki tarko tallahi duniya ta ce na rantse da Allah ma arzi babu a cikin kaza mawdi'u urahatin wani gurin da dan adam zai huta illa fati wa qad nusibat an kafa alaihi akan shi dan adam an kashe me an kafa shi baki tarko na akan shi faftir duniya ta ce ka tashi kai fashe ta ji yadda ka ga dama fa an ta kai din nan fiha a cikin wannan duniyar waƙe un sai ka faɗo in ka gama tashin a hanin saboda kana wato abin kana fursuna kana wanda ake ɗaurewa biha ga ita wannan duniyar ɗaurewar da ta da ba a fata gare ka lifa kashi a wanda bai kwance kan aka ɗaure ka man kana duk mutumin da ya kasance ya sara'u yana iya kayar da kirna hutsalansa fi ma'arakin a wajen ma'araka a fito na fito da ko to sai duniya ta ce fa'alayya ni kuma wajibi ne a kaina sar'atuhu in kayar da shi da gairi iraki ba tare da mun yi mu'araka da ni da shi ba fito na fito an gane ma a arifu duniya ta ce ban san al'adba takobi ga yawo jini na wuce kaɗau ba as wanda yake ainihin wato gogagge wanda aka goge shi yana walƙiya tace bata san shi ba walal qana ko ban san wani goran mashi da ake so kan mutum da shi ba amma ba batashtu haƙiƙa kan yi damka bilistilahi ga ma'abucin makami a shafi makami mai tsananin kaifi sai ta danke shi ta buga shi da ƙasa kam ta ce sau nawa zaki mun karanta wannan kalmar a zuwa aina a dan ne ko da ya gamu min da amihi irgamu dirgamu shura haka mai dan ya yace kam so da yawa da gami zaki wanda asfartuhu na turmaza shi bi alinihi a cikin rukukin gidansa an san rukuki ai eh ba san rukuki ba rukuki shine daji inda yake da duhun da ba kowa zai iya shiga ba to kam da yawa bai gamin zaki wanda asfartuhu duna ta ce na turmaza shi bi arini a rukukin gidan shi inda ba kowa zai iya shiga ita duniya ta shiga ta turmaza shi a gurin an gane Wala kam kuma sodiya fatattu na kyakke ta bi aftaki ko Wala kam fatattu bi aftakil futtaki da abin kekketawa wanda yake ainihin wato kekketa abu an gane awalin yara na kafaru an na samawa wato wal'adda kana tara ta kan fafa ta kana kuma ko an gane fa'ajabtu ha sai na karɓa wa duniya muta'ajjiban ina mai mamaki min gadar ha saboda yaudarar da take da shi na ce a jazaiki yanzu ke duniya kina sakawa bil bagda ita hanyar yayya man ga wanda ya hawa ki nuna yana son ki eh la ajaltu sai na jujjuya ainihin idanuna fi bane ki cikin ƴaƴanki fa kulluhum dukkan su sai na gansu a saraki ko dai wanda kika mai da shi na kika daure shi au jurhaki ko kuma wanda kika yi masa raunuka au sar'aki ko kuma wanda kika kayar da shi lau da a ce mutane ƙara duki sun saka miki ala sani'iki akan irin aikin kifihi mu a cikinsu da haka akan ce ƙarada shine jazahu wa qabala khairahu aw sharrahu bi misli an gane ya saka masa ya fuskance shi da irin aikin sa na alheri ko irin aikin sa nawa na sharri to lau da a ce duniya mutane ƙara doki sun miki sakamako ala iki akan irin mummunan aikin ki fihimu a cikin su an gane to fata uda sun yanke mada tsawon a amarihim wato rayuwarsu duk ilaki da kyamarki ma wadda aka rabbuka amma tsamasar mu hankulansu sun shafe ne wa nuru qulubihim da kuma hasken zuciyarsu fata hafatu sai suka dinga cinkoso kirfan saboda kwaɗayi a halwaci a kan abin da yake tare da ke ainihin wato na zaki sai ce ne faka annaba mislu babi ta saƙatat muji fil ari hatta su usulu bi halaki لا كنت من أم لنا أكالة بعد الولادة ما أقل حياتي ولقد أعدنا الأم تلطف بابنها أطفا عليه وأنت ما أقصاك وأنت ما أقصاك ما فوق ظهرك قاطن أو زاعن إلا سيهشم في سفال رحاك أنت, أنت السراب وأنت داء كامن بين الدلوء فما أعز دواتي يؤسى الإله إذا أطيت وطاعتي لله ربي أن أشك عساكي فردا علينا برنا أماتنا وحقوقهن محرم إلاك ما إن يدوم الفقر فيك ولا الجنى سيان فقرك عندنا وجناك أين الجبابرة الأولى ورياشهم قد باشروا بعد الحرير صراتي ولطالما ردوا بأرضية البهاء فتعودوا منها رداء رداك كانت وجوههم كأقمار الدجا فغدت مسدس فغدت مسد مسجات بثوب دجاك وعنت وعنت لقيوم السماوات الأولى رب الجميع وقاهر الأملاك وجلال ربي لو تصح عزائمي لزهدت فيك ولا ابتغيت سواك وأخذت زادي يمينك من أمل التقى وشددت إيماني بنقص أراك وحطت رحلي تحت ألوية الهدى ولما أراني الله تحت لواك مهلا عليك فسوف تلحقك الفنا فترى بها فترى بلا أرض ولا أفلاك فكأنهم صيغة سسو متاني سنزموا مثل قتن قتن الزباب قدا تساقطت وند قدا تكي فادوا في الأرض أتكن زما أنا جاني حتى تصلوا حسيد أكتم da aka tumbuke mutane bi halaki ta ba ki kasance ba min ummin lana ki zama uwa gare mu saboda ke duniya a kalatin kina da yawanci an gane ba wula wuladatu bayan ta haihu ba za ka taɓa samun wadda suke dawowa ta ya'yanta ɗaya bayan ɗaya ba tana haɗiya bayan ta haife su kamar duniya shi yasa yake ma aƙalla me kai karanci na ainihin wato hayaki kunyaki walƙar tabbas a hidina mun saba mun sani cewa al'umma ita uwa fa taldufu tana tausasa bibni ha ga 'ya'yanta ne aqafan alaihi wani irin tausayi akan dan da ta haifa amma wa an ke duniya ma a kasaki ne kai mamakin kekashewar ke ma fauka zaharil abu ma fauka zahariki babu wani abu da yake saman kike duniya qatinu aunu auza'inu sai malamin zo da ba ya ce fa ha sari'u za'ani an haba qatinin abinda yake mai zama ne au za'inin ko mai cirantuwa ne to sayu shamu da sannan sai an yanke wannan abin sai an kakkarya shi fi sifali a cikin wato sifal me sifal shine an san inji ai inji irin wanda ake tsorawa a da a kawo dutse shi ake nika da shi yawa dutsen nika an gane to wannan dutsen nika da ake nika da shi shi ake ce masa ainihin wato raha dutsen ne dutsen nika to fatar da ake tsoron dutsen a kanta ita ake ce mata sifat ya eh, wadda ake shimfiɗawa a ƙasan sannan a kawo dutsen a ɗora dutsen nikan shine mai raha da haka suke ce masa inji injin niƙa a wancan lokacin tunda ba kayan niƙa sai shi ko to shi ne raha ana ganiya fatar da ake ɗora dutsa a kai shi kuma shi ne ne shi ne sifal da haka illa fati sai hushamu sai an kakkare wannan abun fi fifali. a ƙasan ainihin wato fatan nan na raha shi injin niƙanki an gane an ce sarabu ce ƙawalwal ne ya ce an gane ƙawalwal ne ya ko sarab cikin surat nur mai Allah ya faɗa auka sarabin biqiyatin ko to sarabi wa ci ke duniya da'un cuta ce kamin wacce take Bai baina dulu'i tsakanin haƙarƙari sama a azza me kai buwayar dawaki maganin wannan cutar ta ce yi usal ilahu ana saba wa Allah maɗaukacin sarki idan a idan aka yi miki biyayya wa ta'ati lillahi rabbi ni kuma da'ata ga Allah ubangiji na an ashuka shine in tsatsaga a saki ainihin wato saba miki fardun wajibi ne alaina akan mu birru na ummatina biyayya ga iyayenmu mata wa uququhunna saba musu muharramun haramun ne illa ki kowace uwa da ta sani to wajibi ne a mata biyayya amma ita duniya wajibi ne a saba mata an gane shi yasa yace durruna fardun alaina durruna ummatina wa uququhunna muharramun illaki bandaki ma in ba in ya domin faƙuru talauci baya tabbata fice a cikin ki walal gina haka nan wadata saboda da wanda ya mallaka da wanda bai mallaka ba wanda zai dawama a ciki siyanu daidai ne su duka guda biyun faƙaruki rashi wa ginaki da kuma wadatar ki inda na a gurinmu in ko ainal jababiratu ina sarakuna yan kama kariya al'ula na farko wariyashuhum da tufafin da suke sawa kaman gashin dabbobi ko na tsuntsaye riyash rish kada basharu sun yi mubashara an gane mubashara yau wala tubashiruhunna an gane sun yi mubashara ko da da saraki turba yake ba adal hariri bayan sun sa kaya na alhariri kaga shine kayan da fi kowane ne kaya kima ko to kad sharu ba adal hariri saraki kad sharu sun yi mubashara da me da saraki turba yake ba adal hariri bayan sun sa kaya na alhariri wala tsalama ya dade ruddu suna me suna dawowa bi ardiyatil baha da ainihin wato mayafi na ainihin wato eh, kwarjini ko mayafi mai kyau akan ce albaha ana nufin kwarjini akan ce albaha ana nufin ainihin wato aljamalu shine kyau da haka wannan ardiyatu jam'i ne na mai rida'u ana ganewa ita kalmar rida'u kuma ana faɗarta ga abubuwa da yawa idan an ce rida'u hakan ce rida'un ana nufin abin da ake sanyawa bayan an sa tufafi kamar alkyabba haka shi ma ana sai mun sani rida'un an gane kausu mai kausu abin da ake amfani da shi a jikin baka ana sai masa ne rida'un sannan aljahalu ma ana sai masa ne rida'un aqlun wa zaka'un hankali da kaifin hankali ana sai masa ne rida'un Dinin ma ana ce masa ne rida'u ma zana duk abin da ya kawa ana ce masa ne rida'u ma shana wa'aba aba duk abin da ya muni ya aibatu kuma ana ce masa ne rida'u ina fata an fahimta an gane auwado sai suka canja minha daga ita wannan ainihin wato tufafi na ainihin wato kyau suka canja mai rida a mayafi na radaki a halakacci ita ce mutuwa kunga rida a radaki ana ganewa Da haka rida a mayafi radaki kuma mutuwa kanat su wa'annan sarakunan sun kasance wujuhuhumu fuskokinsu ka aqmaru bija kai ka ce wata ne wanda ya bayyana ɗan daren goma sha biyar a cikin duhu fagadat sai ta waye gari menene fuskokin nasu musajjatan tana abun ainihin wato lullubewa bi bi dujati da tufafin nan na duhunki ita duniya kenan wa ana ta kankanto ita wannan fuskokin liqayyumi samawati ga wanda ya tsammi da sammai da kasai al'ula madaukaka waye wanda ya tsaye da sammai da kasai madaukaka rabbin jami'i ubangijin kowa da kowa wa ƙahirin amlaki wanda yake rijjaye duk wasu masu mulki ana ganewa wa jalali rabbi girman ubangiji na lauta sihu ko wa jalali rabbi na rantse da girman ubangiji na lauta sihu da a ce za ta inganta a za'imi me a za'imi himmata ko da a ce da gaske nake yi to da zahittu da na guji fiki abin da ke cikin ki walaf ta gaitu da ban nemi wani abu ba sai waki wanda ba ke ba wa akastu na riƙe zadiya guziri na minki daga gare ki duniya min amalin tuƙa na aikin tsoron Allah wa shagattu na ɗaura an gane imani imani na bi naqdi da ainihin wato warware wannan na koraki wato ki da haka sai yace wa haƙastu na saukar da rahali abin hawa na ta hata ƙarƙashin alwiyatul huda tutan nan na shirya alwiya tutan nan na shirya jam'i ne na alliwa'u walama walama ra'anin lahu saboda abin da Allah ya nuna min ta hata liwaki ƙarƙashin ki mahalan da haka ki ba a hankali ya ke duniya mahalan alaiki ki bi a hankali ya tabbata akan ki ba. fa da sannu ya alhaqu fana sai ma sai karewa ya same ki ko kuwa ba kina tayin ta'addanci ba to ke ma ki ba hankali to ke ma karewan sai same ki fatura za a ganki bila ardi ba ma kasan wala min wala aflaki ba kuma ainihin wato wani ainihin wato wani sahara ba sai ya ce me wa iduna zai mayar da mu rabbun ubangijinmu zai mayar da mu an gane ada yu'idu ko a ada yu'idu wa rabbun ubangiji zai mayar da mu a mata jami'ana wanda ya kashe mu duk gabaki daya liyakuna yurdi dan ya kasance shi Allah ya yarda da gaira man ardaki duk wanda bai yarda da ke ba duk wanda bai yarda da duniya ba aka je lahira to Allah shi kuma sai ya yarda da shi amma duk wanda ya yarda da ita aka je lahira ƙarya ne shi kuma ya samu yadda Allah ana wa. wallahi mal mahabubu inda malikihi illa labibun lam yazal yashnaki wallahi ina rantsewa da Allah mal mahabubu babu wani abun babu wani abun so inda malikihi a wajen wanda ya mallake shi shine Allah kenan illa labibun sai mai kaifin hankalin da lam yazal bai guje ba ya shinaki yana ainihin wato kinki inna shani aka huwal abtar ko hajar al-gawaniya an gane hajar al-gawaniya wasilan li aqa ila yadhaqna hubban lil waliya lil waliy baki ko inni ariftu inni ariftu lahunna la li hama'ima tabkil hadira ala gusuni arati la aisha yasulil muluki wa inna ma tasu wa tuhmal aishatu nafsati wa min al ilahi ala an nabi salatuhu adadin an nujum wa iddat al amlaki ko hajar al wanda ya kaulace wa yan mata mun karanta wannan kalma ɗan ɗara ne man ya limni ko fil gawani kuma an yi a zuri ne ko a ɗanɗara ne hajar ne wanda ya kaura cewa ‘yan mata kyawawa an gane na duniya hajar ne wanda ya kaura cewa ‘yan mata kyawawa na duniya wasilan yana mai saduwa li a ƙa'ila ga ainihin wato ‘yan mata masu fararen ido ana ganewa ina can hajar gawaniya wanda ya kaura cewa ɗan mata kyawawa na duniya idan an ce mace ganiya mun faɗa a wancan karan mun ce ita ce wacce ko ba ta kyau ba tana da kwalliya ko to ai ya ce illa labibu lam yazal yashnaki sannan shi labibu din nan ya zama to hajar gawaniya ya kaura cewa ɗan mata kyawawa na duniya amma wasilin yana mai saduwa limit ƙa’ila ga 'yan mata na lahira masu fararen ido ya da hakna su 'yan matan na lahira suna dariya hubban saboda su lil waliyil baki ga duk wani wanda yake masoyin Allah ne wanda yake kuka saboda su shi kuma su kuma suna masa dariya ana ganiya ita kuma kalman wali dama tana zuwa da ma'anoni da yawa ko ana ganiya ana cewa alwali ana nufin mai kullu man waliya amra kullu man waliya amra duk wanda ya jidinci wani al'amari ana ce masa ne wali au qama bihi ko ya tsaya akan abun ana ce masa wali alwali shi yasa zamu ga annasiru mai taimako ana ce masa ne alwali almuhibbu masoyi ana ce masa ne alwali as sadiq aboki ana ce masa ne alwali alhalifu wannan kuka kulla wata yarjejeniya da shi ta zama guri ɗaya ana ce masa ne A sihiru, siriki ana ce masa ne aljaru makoci ana ce masa wali al'aqidu wanda zai kulla abu ana ce masa ne Ke sa wanda yake kulla wuri tsakanin mace da namiji ta ɓangaren ta ce a ce masa ne wali attabi'u wanda yake bin abu ana ce masa ne al wanda yake yanta abu ana ce masa ne wali almuti'u wanda yake biyayya ga ana ce masa me da haka mumini masoyin Allah shi ma haka ake ce masa me alwali ana gane inni ariktu ni inni ariktu ni ina rashin bacci hunna saboda wa'annan ƴan matan na aljanna la li ama'ima ba wai rashin bacci irin na rabuwa da tantabara da tantabara ba an fahimta yi ba bahaushe ya ce tantabara uwa alkawali ba an gane tabbuka wacce ita tantabara tabbuki take kuka na anni alhadila me alhadil ko dai kace irin tabbuki alhadila tana kuka da ainihin wato sauti wanda take dagawa ala goso ne akan ainihin wato reshe na araki itacen araki amma kalmar nan nan alhama'ima da ya kawo mun san jam'i ne na hamamun san tabara ko to akan ci wato wannan jam'in ko dai to daga hamimatu ma'un har ruwa mai tsananin zafi ana ce masa ne hami na haka sai to hama'ima sannan nono wanda aka tatso shi yake da ainihin wato ɗumi sanda aka taso shi ana ce masa hamimatun ana ce masa hama'ima sannan raƙuma wanda suke da karamci suke da girma da tsada ana ce masa ne hamimatun sai zaman tojin jin ne amma ima la aisha babu wata rayuwa yasfu wanda za ta yi tsarki lil muluki ga mai mulki da wanda aka mallaka wa inna ma kawai fa tasfu rayuwa ta kan yi tsarki ne wa tuhmadu kuma a akanta ya zamanto rayuwa ce ta ne ishatun eh, nusaki in ya to rayuwa ce ta masu ibada ga Allah ana ganewa annusa wal inna salati to shine anan gurin ya kawo shi annusa da sigatul mubalaga wa min al ilahi daga gurin Allah abun bauta salatuhu salatin Allah ya tabbata alal nabi akan annabi sannan ya tabbata adadin nujumi adadin taurari wa iddatul amlaki da kuma adadin mala'iku Allah kai salati ga annaba haka bas an riga an gama ko to mu je ya shiga ka bata mata lokaci da ka sai kai kokarin ka sanar da ita ka gaya mata aikin rana ka zana ka ki to ita kuma sai ta dauko lissafi tun daga wannan ranar ashe tuntuni ma ba zaman mai aure take ba zaman sakakkiya take in saki ne na kome tana cikin idda ka ga dama ka komo da ita in saki ne wanda babu kome na uku ne ta ci gaba da irga iddarta da zarar ta gama idda kuma sai ta yi aurenta za ka dai babu wani sharaɗin cewa sai ka gaya wa matarka wai ka fice ta sannan saki ya yiwu sai ka ga wasu suna cewa wani wani wani ma sai ka ji ta ce wai sai an rubuta ai ni an sake ni to ai ba a bani takarda ba yau takardar ne duk annabawa da sahabbai da suka yi saki nuna mana yadda suka rubuta sakin formal letter suka rubuta ko in formal letter kaga sakarci ne zamani ne kawai ya zo da wannan wani lokaci za ka ga wai har a kotu alƙalai wai sai su dage wai cewa wai sai an kawo takarda annabi fa yayi saki amma ba wani malamin hadisi ko malamin fiqh ko tafsiri da ya babu yadda annabi ya rubuta takardar saki saboda ba da takarda yayi ba da baki ya faɗa wannan shine asali takarda wani abu ne ya zo da zamani da ka maganar takarda ba sharaɗi ba ce a saki maganar ta gani ko kar ta gani ba sharaɗi ba ne har wani ya ce wai ya rubuta takarda amma bai bata ba ko kuma wai ta duba ta gani wannan duk zaurantan banza ne da bata lokaci ai da zarar ka ce ka yi saki mala'ikun Allah sun rubuta ba ruwansu da kai su ne da rubutu ya zama wajibi a kan su wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin amma kai ko ka rubuta ko ka rubuta an rubuta ma ko ba